asabar 21 ga watan rabi'ul awwal a rabi'ul sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1421 wanda daidai da 21 ga watan julai shekara ta 2000 muna karatun littafin asarin al-battar fi tafaddi li saharatul ashrar na shekul allama wahidu abdulsalam bali allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna ainihin ƙarƙashin bayanan da malamin yake yi don ya tabbatar mana da cewa babu shakka sihiri tabbataccen abu ne wanda yake afkuwa a duniyan nan ko da yake musulunci ne bai amince da shi ba amma kuma cikin kaddara Allah abin ya ƙaddari cewa yana faruwa malamin ya kawo mana ayoyi na alkur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ke tabbatar da faruwa da yiwuwa ta sihiri a wannan duniya sa'an nan sai malamin ya ce salisan aqwalul ulama'i ya kawo gaba ta uku kuma dangane da zantuttukan ainihin wato manyan malamai tun daga malaman fiqh malaman hadisi malaman aqida malaman tafsiri kwararru a cikin lugar arabiya da makamantansu to sai muka ji magana al-imam abu sulaiman al-khattabi wadda al-imam abu sulaiman da wannan magana ya tabbatar da cewa sihiri gaskiya yana afkuwa a duniyar nan malam ya fara kawo mana zantuttuka daga al'imamul qurtubi sai lokaci ya tsire don haka sai mu ce saniyan malami na biyu daga cikin malaman da الشيخ Wahid عبد Bali بالي yake kawo mana su a cikin wannan littafin qala ƙurtubi, qurtubi yace ƙurtubi, ƙurtubi malamin tafsiri ba qurtubi malamin hadisi ba ƙurtubi malamin hadisi shi malamin wannan ne qurtubi malamin ainihin tafsiri kuma shine wannan wanda yake da aljami'u li ahkamil qur'an rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi al-imam al-qurtubi yace dhahaba ahl dhahaba eh, ahli sunnati ila anna sihra sabitun wa lahu haqiqa ahli sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma yana da haƙiƙanin al'amari gaskiya ne yana faruwa وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الإستربادي Mun أصحاب shafi'i ila أن السهر لا حقيقة له أما مؤتزلا وباكي ينسو da wani malami mai suna baban ishaqa al Babi daga cikin mabiya imam shafi'i sun tafi akan cewa ainihin wato sihiri ba gaskiya ba ne, babu tabbas akan cewa sihiri akwai shi a duniyan nan wa inna ma huwa tamrihun suka ce wani ruɗani ne kawai da ke shiga cikin ƙwaƙwalwar mutum sai ya rinka ganin abu a saɓanin yadda yake wa takhyilun sa'annan kuma wani rufa'ida ne wa ihamun sannan wani ruɗi ne wato wata gigita ce take samun mutum likaini shai'i ala ghairi ma huwa bihi sai ya rinka ganin abu ba a yadda yake ba wa annahu darbun min al shi ainihin wannan malami abu ishaq al-istarbabi da shi da mu'tazila suka ce shi sihiri ba komai bane wani nau'i ne na wayo kawai والشعوبة da kuma ainihin wato damfara kama zakara kama kala ala kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗi wato duka ce ai wayau ne kawai ake maka an yi abu ne wanda aka wayance ka aka maka wayau abin da ya fi karfin hankalin ka aka maka dabara sannan a damfare ka sai suka ce ai ma gashi kamar da Allah ya ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai annabi Musa ya ainihin wato ga wannan ainihin wato sihiri da suka yi ya nemi shi takhyili ya nemi shi ainihin siddabaru yana ga kamar ga macijiyar su waɗannan 'yan sihiri tana gaggawa tana tahowa gare shi kun ga sai hujjarsu a ciki shine cewa ya ga ainihin wannan macijiya yukhayyalu ilaihi abin sai ga kamar ta nemi shi siddabaru duk abin da aka ce siddabaru wato hakikalin abin ba haka yake ba kenan ya يقل تسعى alal الحقيقه sai su waɗannan malamai suka ce ai kun ga Allah bai ce ta sa'ada macijiyar ta taho a haƙiƙanin al'amari sai walakin kala sai dai cewa yayi yukhayyalu ilai abin yana mishi takhyili yana mishi siddabaru wa qala aidan har wa yau dai kuma suka ce ai Allah ya ce saharu ayunan nas dan sihirin fir'auna sun sihirce idanuwan mutane ashe idanuwan aka sihirce amma shi sihirin ba gaskiya bane to kun ji hujjar yanzu kun ga magana da muka fara yi a makon da ya gabata kenan matsalar da ta faru ne sihiri ya kasu kashi biyu akwai sihirul haqiqa akwai sihirul tamwih wa akwai sihiri na haƙiƙanin al'amari wanda za a yi a kashe mutum ko a raba mutum da matar shi ko a kori mutum daga gari ko a kyamatar da wani daga wani abu ko a hana wani aure ko makamantan haka waɗannan duk suna faruwa in Allah ya yarda kamar da Allah ya ce wa mahum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah bokaye da yan sihiri da masu suddabar ba su isa su cutar da kowa ba sai da izinin Allah to yanzu wannan sihiri tabbatacce irin haka yana faruwa mutum yana son matar shi kiri da mu zo a yi mishi sihiri rana ɗaya soyayya ta juya ta zama ƙasaitacciyar kiyayya, mace tana son mijinta lokaci guda a yi mata sihiri da ainihin waye gari tana ƙin shi kana son ka zauna garin ku a sihirce kai zan ba ka ƙaunar gari kana son ainihin kai hudar kasuwanci ko abota da wani a sihirce ku a raba ku duk waɗannan abubuwa an ga sun faru wannan shi ake kira sihirul haqiqa tabbas gashi an gani ya faru a aikace wannan baka da yadda za ka yi musu akai akwai sihiru tahyil shine marufa ido to shine bokayen fir'auna suka zo suka rinka zubar da igiyoyi sai suka sihirce idanuwan mutane sai mutane suka rinka ganin igiyoyin suna gaggawa shi kanshi annabi Musa sai rinka ganin igiyoyin nan suna gaggawa sun zama cizai to sai waɗannan malamai suka ce ko ga tun da har Allah ya ce yukhayyalu ilaihi min sihirihim sai ainihin sihirin fir'auna da mutanen shi sai ya rinka ainihin wato ruɗin annabi Musa sai ya rinka ganin abu kamar yana tahowa gare shi sai suka ce ai da an ce kamar yana sa'ayi ai ba a ce yana sa'ayi yana tahowa ba sai aka ce gashi kamar yana tahowa sai suka ce wannan ya nuna ashe sihiri ƙarya ne kun ga sai suka ɗauko wani nau'i na sihiri sai suka ce to shi kenan tun da dai wannan nau'in sihiri ne na rufa'i to duk sihiri na ƙarya ne to kun ga matsalar ka shiga abin da baka da ilimi kenan duk abin da baka kware akai ba ne ruwa kai fuska ɗaya ka sani akan abin malaman abin in ka je sai zan sun kware akan abin su ce ai abin fuska biyu ne abin nan da ka sani ka ji shi amma kuma ka ji wata ka'ida misali yanzu da masu noman rani abin da suka ce akwai nau'in abincin da in aka noma shi da rani Don in aka zuba mai ruwa ta sama sai ya lalace misali suka ce shinkafa in aka samu shinkafa ana mata noman rani to in aka tashi ba ta ruwa sai dai a ba ta tsotsa ta jijiyoyinta amma in har ruwan damuna ya sauka kanta ko aka watsa mata ruwa da ninka ta sama to sai ta mace ba za ta yi ba yanzu ga manomin da ya taso yaron da ya taso cikin manoman rani iya abin da ya sani noman rani a garinsu bai san akwai wani gari da ake neman shinkafa da damuna yadda ruwan damuna zai sauka kanta ba misali in ya tashi hukunci sai ce duk sanda aka zuba wa shukakkiyar shinkafa ruwa ta sama to mutuwa take yi kun ga bangare ɗaya na abu ya sani amma sai hukuncin gaba ɗaya to shi yasa ake son duk abin da ka san za ka yi magana akai ka je ka kware akan abin tukuna sannan kai magana akai domin duk abin da ka tashi kana magana a kai to ka ne a kan jama'a kana tallan wani ra'ayi ko aƙida ko fahimtar ka su zo su bi duk abin da ya ganko baka da malaka ilmiya baka da ƙwarewar ilimi a kan shi to karka tashi kai magana a kai wannan ita ce magana da Allah yake ishara da yace wala taqsu ma laysa laka bihi ilmi karka kusa abin da baka da ilimi a kai yanzu su suna magana akan sihiri ƙarya ne me yasa sai suka ce ga ta takhil ai an ce idanuwan ake rufewa ma'ana yanzu aka sihirce idanka sai ka rinka ganin wannan hular tana ainihin gudu akan mai ita tana ta rawun haka tana ta koyawa da gudu to idan ka aka sihirce sai suka ce amma a hakikanin al'amari ita hular tana nan zaune daren daƙam akan shi wannan mutum amma kai da kake kallon ta da yake an sihirce idanka ka sai ka ga tana rawun akan shi sai suka ce ashe kun ga ƙarya ne kenan tunda shi wanda hular take akan shi ya san a zaune take to sai suka ce to da wannan to duk wani sihiri ma ƙarya ne mun fahimta to sihiri iri biyu ne akwai sihirin tahyil akwai sihirin haƙiƙa yanzu su ba su da ƙwarewa a kai mu'tazila ba su san komai a cikin aƙida ba mutane ne waɗanda suka ɗauko su saɓanin alƙur'ani da hadisi sai duk aƙidar da ka san ahlus sunna sun haɗu a kanta ka tabbatar da mu'tazila sun saba ka zai ka karanta littafin sharhi aqidatu tahawiyya na alimamu imam ibn abdul izi al-hanafi duk wata aƙida da ahli sunna suka haɗu a kai to mu ita hila sun saba ahli sunna kakaf sun haɗu akan tabbatar da sifatul khabariyya da sam'iyya ga Allah cewa Allah yana ji yana gani yana magana yana kaza Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da ido duk waɗannan ahli sunna sun tabbatar da ita hila suka ce dukkan wata siffa ma ta Allah ayi taslidin ta a ce ƙarya ne Allah zai da siffa ma gaba ɗaya ba ma al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu su ba su ma da wannan ba kakkaf su ba su yarda da duk wata aqida da ke cewa Allah na da wata siffa ba Allah na ji Allah na gani Allah na magana Allah na da rayuwa yanzu a sha'ira da suka yadda al-wujud wal qidam wal qudra wal kalam wal kaza a sha'ira sun yarda da wannan to su ne wata gaba ɗaya ba su yadda ba ahli sunna baki ɗaya sun haɗu akan cewa za a ga Allah ranar alkiyama gudawa suka ce ba za a ga Allah ba duba su a cikin tafsirin shi al-Imam az ya tabbatar da cewa babu yadda za a yi a ga Allah ranar alkiyama duk ayat da ta zo akan haka ya murɗa ma'anarta tunda ƙararren malami ne a Qur'ani ƙwararre ne a harshen larabci don haka sai ta ta'awudan abin duk hadisan kuma ya je gurguje su mas'ala duk da ta taso shin alqur'ani maganar Allah ne ko ba maganar Allah ba ahlus sunna baki ɗaya sun haɗu qur'anin nan da ke hannun mu qul a'udhu bi rabbil falaq inna anzalnahu ilhamin duk maganar Allah ce haka Allah ya faɗe ta mu'tazila suka ce a'a ma'anar magana Allah ce Allah ya yi magana da wani yare wanda babu wata halitta da ya isa ya gane ma'anar shi shine sai ya fassara wa mala'ika Jibril da larabci shine fassarar ce ce hannun mu yanzu don haka wannan Qur'ani ba magana Allah bane suka ce wanda yake Qur'ani magana Allah ne ya zama kafiri to waɗannan su ne mu'tazila ya kai dan izala da hassada salafiya ta sa kake kyamar wannan matsala ta aljanu na shiga jikin mutum sihiri yana iya kama mutum da kake ganin cewa tun da dai salafiya suka kawo ba shugabannin kungiyar ka bane ba malaman kungiyar ka bane ba tawagar ku bace ce ce to ka ji aqidar mu'tazilawa ka je ka fada ka tabbatar da cewa ka fita daga cikin yan izala yi ridda domin babu bambanci haƙiƙanin ɗan izala da haƙiƙanin salafi duk abu ɗaya ne babu bambanci amma in har ka fita daga wannan tafarkin saboda hassada ai siyana da suka tabbatar da kaza ba su sunantu da sunan ku ba don haka abin da suka faɗa ƙarya ne to ka fita daga ɗan izala ka tabbatar da cewa uwar da ta tsuguna ta haife ka ko sunanta izala ita kanta ba sunanta khadija ko fatima ko aisha ba ko da sunanta izala uwar da ta haife ka ka tabbatar ka yarda daga izala ta kamata kowa ya san wannan addinin musulunci ya wuce saboda hasada da tsiyayya ka ki wata aqida ya yana ne ya faɗi kai a hankali in za ka ki abu ka ki abu in za ka ki mutum ka ki mutum amma in aka ce mas'ala ta zo addini to da son zuciya da kiyayya da dabara duk ta kau a ce menene Allah ya ce kawai karanta cikin al bukhari cikin kitabu fada'ilus sahaba babin falalar sayyidina muawiya sayyidina muawiya kowa ya san ba kungiyar su aliyu yake ba abdullahi dan abbas kuma kowa ya san kungiyar su aliyu yake aka zo aka ce abdullahi dan abbas ala gafarta malam mutumin nan muawiya yana yin sallar wuturi raka'a ɗaya dal ibn abbas ya ce ya dace da sunna ya ce kai baka san sahabin annabi bane kuma malamin fiqh ne cikin sahabbai ba kungiyar su ɗaya ba amma tun da mai zan Allah ya yi wuturi raka'a ɗaya ya tabbatar sai na mu'awiya ya yi dan menene ni abdullahi dan abbas saboda ba kungiyar mu ɗaya ba zan ce ƙarya ne sai ce gaskiya ne yayya kuma in za a ci gaba a ci gaba amma dai sunna har abada sunna ce domin kafin ku faɗa da kai da wani dama sunna tana nan tabbas tana nan daga baya kuka zo kuka faɗan ku faɗan ku daga baya sai rushe sunna manzon Allah kun zama mahaukata kenan haka al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da al-Imam Ahmad a cikin musnad suka rawaito hadisi sahihi Abdullahi ibn Zubair sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan musulmi na farko da aka fara haifa musulmi a garin Madina Asma'u ta haifa jikan Sayyidina Abubakar Siddiq dan gidan Az-Zubair dan mas'ala ce ta zo kungiyar da yake daban kungiyar su ainihin Ibn Abbas daban su Ibn Abbas suna kofa su ainihin Abdullahi dan Zubair suna nan ainihin Makka sai ranar Idi ta haɗu da ranar Juma'a Abdullahi dan Zubair shine limamin musulmi shine khalifan musulmi a Makka da yayi sallar Idi da hantsi bai fito an yi juma'a ba bai fito an yi azhar ba sai da la'asar ta fito aka tada kiran sallah aka yi dama aka yi sallah shikenan duk gari sai aka ɗauka jaridu ne jakar magori ne ɗan duk jakar doka da kowa ma sai suka ɗauka suka yi ta yada labarai ayyo wani malami ya yi ainihin sallar idi da bai sake fitowa ya yi juma'a ba bai yi azahar ba aka yi ta surutu can sai aka je aka kai labari kasar kufa wurin ɗan wata ƙungiyar daban su abdullahi dan abbas saboda abdullahi dan abbas habarin umma ne babban malami ne a cikin al'ummar musulunci shi yasa in matsala ta kakare sai a je a tambaye shi ala gafa malam su yana da yau kun ji abin da suka sai ce qad asaba sunnata abdullahi dan zubairu ya dace da sunna yace manzon Allah ya bada fatawa da haka cewa in juma'a ta haɗu da idi to a wannan rana juma'a ta faɗi ga duk wanda ya je halarci sallar idi in ya so ya azhar yayi mustahabbi ce in ya so ya juma'a yayi mustahabbi ce in bai so ba ya kwanciye shi ko ya tafiye shi ofis ko ya tafi awon sallah in aka kira sallar la'asar ya so yi tun da juma'ar ta faɗi akan shi tun da ya halarci idi dan haɗuwar su haka nan za Allah hukunta hadisi sahihi musnad al-imam Ahmad Abu dauda ainihin sunan Tirmidhi karanta littafin Bulugh maram karanta littafin Subul Salam karanta littafin Sunnah jama'a mun gane wannan da kyau ko to a takaice me yasa muka kawo wannan dan ka gane su ba ruwan suna kungiya wannan kungiya kaza wannan kungiya amma ba sa kungiyanci ba sa kungiyanci su duk yadda kai zurfi a cikin kungiya zaka zo ka ce ga wani matsiyinka a kungiya ya zo ya kawo kaza ya zai ka zan nan kai ka daidai ne sai ka ce daidai ne sai ina muawiya ya zo yana karatun alkur'ani yana karanta cikin suratul a'raf in ya zo inda Allah yake cewa wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan Allah ya ce in suka zo shiga aljanna sai mu cire yayyar da ke ainihin cikin zukatansu muawiya sai ce wannan aya za ta yi aiki akan mu da ƴan uwan mu su yace haka za mu zo shiga aljanna duk yayya duk ta kai mu shiga mu zama ƴan uwan juna da ƴan uwan mu aliyu haka yake faɗi amma kai kawai daga matsala ta hada shi kenan sai ka ce komai ƙarya ne komai ƙarya ne wa yakfuruna duk ka ce ƙarya ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye qala al-imam al-qurtubi yace wa hadha la hujjata fihi kun ga wannan magana da suka faɗi cewa wai tun da sihirin takhyil ƙarya ne to duk sihiri ma ƙarya ne ba su da hujja a cikinta li'annana la nunkiru an yakuna takhyil wa ghayruhu min jumlati sihr saboda mu ahli sunna ba ma musu akan cewa at-takhyil shine sihirin faido da kuma wani nau'in daban na sihiri ba ma musu su zama suna cikin jimillar sihiri wani nau'i ne na sihiri amma ba wai su nan ba walakin sabata wara'a zalika umurun yace bayan haka kuma bayan sihiru takhil banda sihirin da fa'ido ai akwai wasu al'amura waɗanda sun faru game da sihirce-sihirce sihirce jawwaza hal aqalu hankali ya yadda da su hankali ya iya ɗauka wa warada bi hasan kuma an ji su qur'ani da sunna sun zo da su فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السهر وتعليمه ما daga cikin abin da aka ji a cikin Alkur'ani? abin da ya zo cikin wannan aya na game da ambaton sihiri da kuma koyon shi ayat cikin suratul baqara wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra Allah yake shaytanin aljanu da shaytanin malamai da shaytanin bokaye su ne suka kafirta saboda suna sihiri suna koyar da mutane sihiri shin zai zo Allah ya kafirta mutane akan abin da ba sa yi babu sihirin a ce kuma haskin Allah ya ce kafirai a ce akwai sihirin kenan sai ce wa lai lam yakun lahu haqiqatun lam yumkin ta'limuhu ai da a ce sihirin babu shi a hakikanin shi ai ba zai yi a koye shi ba ko zai yi a koye shi ba zai yi ba sai ce wala akhbara ta'ala annahum yu'allimuna nasa kuma da a ce babu sihirin da Allah ba zai ba da labarin cewa haske suna koyar da mutane ba فدل على أن lahu حقيقة wannan jawabi na sai nuna ashe sihiri أحقيقة من a haƙiƙanin gaske shi tunda aka ce ana koyar da shi har ana yin shi Allah ya ce masu yin أشي masu koyar da shi sun zama kafirai shin zai yi kuma a ce shi ya ka shi yasa ka matsu duk kungiyoyin sun ka tashi ka kasa qur'ani da sunna ka shiga babbar kungiya a je kungiya gefe guda ka gama qur'ani da sunna ya zo ka kai kungiyar salatu ka haɗu da Allah wa qawluhu ta'ala fi qissati sahrati fir'auna kuma maganar da Allah yayi game da ainihin wato 'yan sihirin fir'auna da ya ce ja'u bi sihirin abu sun zo da sihiri mai girma ai wannan ma hujja ce da babu sihirin zai yi a ce sun zo da shi Ta ga da malamai suke hujja ko Sai yasa ake son ka koyi ilimi na usulul fiqh a cikin ilimin usulul fiqh in ka je ka karanta littattafai da usulul fiqh sai ka ga an ce abwabu usulul fiqh ko mawaddi usulul fiqh usulul fiqh ne yake karantar da kai usulul fiqh yana daga cikin abin da yake karantar da kai tartibul adilla iya jero dalilai iya lissafo dalilai yanzu kai in kana shakka sihiri akwai ko babu yanzu ka yadda malaman nan ke iya shirye maka dalilai sai ka ji zuciyarka ta nasu to wannan sai ka kware a cikin ilimin usulul fiqh zaka iya tartibul adilla sannan kuma akwai wani darasi a ilimin usulul fiqh al-istidlal yaya ake kafa hujja da abin da ya kamata a kafa hujja wanda yake husuma da kai ya kafa da kai duk sai ka iya usulul fiqh da zaka iya wannan saboda dama shi ilimi ne wanda yake karantar da dilalatu alfazi shari'a lafizan shari'ar musulunci ne suke nunawa to wannan ilimin usulul fiqh kenan shi yasa ko ka iya qur'ani ka iya hadisi ka je ka kware da ilimin usulul fiqh sai ka ga in ka kafa hujja sai dai makiyanka ya bi ya shirye ko ya ƙi amma ya rasa ta cewa sai ce wa suratul falaki sannan kuma har wa yau in ka duba abin da ya zo cikin suratul falaki ma'attifaqil na tare da cewa malaman tafsiri sun haɗu ala anna sababa nuzuliha ma kana min sihir labid ibn al-asam tare da cewa malaman tafsiri sun haɗu akan dalilin saukarta shine ne sihirin ainihin da wannan da yahudu labid al-asam ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita suratul falaq in ka kalle ta me take cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri naffasati duk wanda ya tashi maka fassara ne yake fassara maka annafasat mata waɗanda suke kulle-kulle suna tofe sihiri a ciki saboda an kawo annafasat da jam'in mata ne domin galibin irin wannan nau'in sihirin ya fi yawa a cikin mata a kulla gare a tofa a kulla gare a tofa malaman tafsiri sun haɗu akan cewa wannan ainihin surar ta zo tana magana ne akan ka nemi tsari daga sharrin masu sihiri shin babu sihiri Allah zai ce ka nemi tsari daga masu sihiri yanzu kamar in mutum yana cewa ƙarya ne babu sihiri sai a tambaye shi akwai shaidan sai ce eh sai a ce to kamar yadda Allah ya ce wa qul rabbi a'udhu bika an yahdurun ka ce ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga shaytanu su halarto min gashi kuma duk inda zaka karanta alqur'ani Allah yace fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ka roki Allah ya tsare ka daga shaytan jefafe yanzu ka yadda a cikin alqur'ani Allah yace a nemi tsari daga shaytan eh to yanzu akwai shaytan kenan eh to haka Allah yace ka nemi tsari daga masu sihiri sai kace amma baka yadda da akwai masu sihiri ba to ya kamata a kwashe ka a kai ka Kaduna ko kuma kai kanka a samu mai ruka ya maka ruka kai kanka kai ma mai wani ne akan ka ko kuma asibitin mahaukata a daure ka shi yasa al-Imam Fakhruddin Razi Allah ya dukan shi ya rera waka baya duk sun shiga wannan hayaniyar suka fita duk wannan hayaniyar ta ilmul kalam ka aje Qur'ani da hadisi sai ka je kana wasa kwakwalwarka to ai in aka ce kaza to ai kuma kaza duk yace duk da muka gama waɗannan wahalhalun kakaf sai muka gane mun yi asara a rayuwarmu mu al fakhruddin razi ko kuma al abdulkarim abdul karim ash ɗayan su yake faɗin haka yace wa ghayatu sa'il na dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا yace duk wata makaranta da aka kafa wasayyarta tarafi baina tilkal ma'alim yace duk wata makaranta duk wani kwas duk wata fakalti duk wata cibiyar ilimi in aka kafa ta karatu yake sai in in rijista in je koyi karatu yace amma duk karatun nan da na gama a ashe karatun an wuta ne baki daya yace ba abin da karatun ya kara min sai rudani sai hayaniya yace sai mawaye gari ga karatu na yi dimbin karatu amma raina kamar ba a jiki na yake ba saboda bakan wahala da karatun ya saka na a jiki shine al'amiru san'ani ne ibnu salam sai mai rabbi yake ba shi ansa yake cewa la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasuli wa man laqahu min kulli alim fama hara man yahuda li hadi muhammadi wa lasta tarahu qari'an sunna nadini yake abin da ya kai ka kai wahala yake ne yawa duk makarantun da ka shiga duk tsangayar karatu da kaje kai rijista duk wani tsoro da zauro da kaje ka tsuguna aka koya maka karatu yace ne ya ba karatun manzo Allah aka koya maka ba dan haka ka rude duk karatun ki ta biya maka karatu al-wujud wal qidam kana zama yace kuma kaga ka bi da na gudan garin ko na gudanci a lokacin ne zaka gama kai lokacin ma ka fara bata tukun me yasa saboda ka bar karatun da yazo daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin koyon da duniyar rijista ya koyi karatu a makaranta irin makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani da sunna kenan sai ce wannan mutum ba za ka faɗa ganin shi cikin damuwa ba da ainihin wato dimuwa jama'a mun gane wani sannan sake cewa kuma ainihin nihayatu iqdamil iqami uqulu karshen duk mai gabatar da hankalin shi akan Qur'ani da sunna to iqalu karshen shi za ka ga an daure shi kamar da ake daura jaki iqal tarnaki tarnaki ba da baibayi ma'ana a saka kafa ɗaya a ɗaure a jikin ike kenan da baibayi tarnakin bahaushe ko ba kano yake maka tarnaki ma'ana a haɗa kafafuwan biyu duka a ɗaure na baya a ɗaure sai a samu igiya ɗaya sannan a ɗaure jikin ice mahaukaci ya gama kawa 100% kenan to shi ne yake ƙarshen duk mutumin da za a ce Allah ya ce annabi ya ce shi kuma yake to ai a hankalce to ƙarshen ta yake tarnaki wata ran za ka ga an sa musu tarnaki sai ka Kaduna sai an yi mota biyu ɗaya na ƙarfi waɗanda za su rike shi ɗaya kuma a ɗaure shi a ciki Allah ya kiyaye duk ka dube su ka gani duk masu ƙaryata na ai akwai wani babban shehu ya mutu da daɗe ba duk ya gama ƙaryata irin wannan ƙarshe al'amari ya bayyana mahaukaci ya mutu a ƙasar nan kowa ya san shi ba wanda bai ji labarin shi ba duk sai da ya ƙaryata waɗannan abubuwan ya biyo ta buga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaza ya buge kaza duk komai ce ƙarya ne ƙarshe sai ka gane aljanu ne a kan shi ƙarshe mutuwa yi amma haukaci ya mutu amma aka yi ta rufa rufa shi duk sanda mutum ya zo maka da wata aƙida ba ƙur'ani da sunna ba ka dubi idan shi da kyau za mu zo a cikin littafin nan za mu nuna maka yadda da ka kalli idan mutum za ga nan da aljanu jikin shi ko da asiri saboda kar ya gama da kai in Allah su bowa eh, eh, ba shi yake jawabi ba aljanu ne yake jawabi a bakin shi eh, Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to shine sai yake cewa wa min mimma kharrajahu al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma an aisha radiyallahu anha wannan hadisin cewa an yi wa annabi sihiri na daga cikin hadisan da bukhari da muslim da waɗansu malamai suka fitar daga asairu aisha allah ya ƙara mata yarda qalat menene ita aisha ta ce aisha sahara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yahudiyyin min yahudi an samu wani da ya bude daga cikin yahudawan bani zuraikin ya sihirta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqalu na nabid ibn al-a'sam ana ce da wannan da ya bude na nabid dan a'sam sai ya ije guda uku ishara a kan ya taƙaita maka hadisin don ya kawo maka shi a can baya cikakken al-hadith sai ce ai Alhadisa ai iqra al-hadisa ila akhirih sai ga malaman hadisi sun haka ko malaman tafsiri ko masu hujja sai su fara kama ka sai su sa al'aya sai ka ce ai al'ayata ai ikra al'ayata a ikra hadisa ila akhiri karanta hadisin ko aya har zuwa shi wai tun da ka sani ba sai an maimaita duka ba ya fihi to a cikin wannan hadisi aka ce annabi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lamma halla sihira yayin da annabi ya karya wannan asirin ya warware wannan asirin yanzu gashi an wa annabi asiri annabi ya warware in malami ya zai tsaya da gemu da naɗi da karbi da sanda ya ce ƙarya ne babu asiri kaza kaza kaza kaza kaza sai a ce to yanzu ga wannan mara lafiyar an buga likitoci duk sun gwada kwamfuta duk ta ce komai lafiya kalauni amma kuma ga mara lafiya yana ta ihu yana cewa kan shi yana jin wasu duwatsu suna karo a cikin kanshi yaya kenan kuma an karanta mashi Alƙur'ani an ga jikin shi yana rawa kai yaya da aka karanta qur'ani ba a ga jikin na rawa ba anya wannan ba wani abu ne tare da shi ba a matsayin ka na malami da ka san alqur'ani mai qur'ani yace akan wannan mutum baka sani da eto eh to zauna babu alheri tare da kai ka san eh eto me qur'ani yace asiri ne to dan me kace babu in kace akwai sai a ce to yaya aka ce a warware shi gashi dai an ce yayin da annabi ya karya asirin ashe annabi ya karya asirin to yaya annabi ya karya asirin sai ya kamata ku lura mutanen nan da suke maganganu akan waɗannan waɗannan mutane ba ahalus sunna ne almajirai ne na ɗan ɗariƙa wallahi almajirin ɗan ɗariƙa babu alheri tare da shi har abada shi yasa ya yi karatu hannun ɗan ɗariƙa ya gama abdullahi da zai shigo cikin ku ku taimake shi jali shi ya ƙarfi ko sana'a shi ko ya yi boko ku nema mishi aikin gwamnati amma har kuka ce ya zama malamin ku wallahi sharri ne zai dawo irin sharrin da ya faru a kan irin suka abul ahbar ka'abul ahbar shi ma tsohon fasto ne tsohon fasto malamin mishan idan ya ya karɓi addinin musulunci sai aka zo aka zaunar da shi aka ce ai yana da kokari nan da nan shi kenan ya ba malami sai aka zaunar da shi ya fara karanta mutane karatu sai matsala ta faru sai ka'abul ahbar sai je sai ga wata magana a cikin musulunci ta yi kama da maganar su ta mishan ta yahuda ta kiristoci sai kawo ta a cikin musulunci to a wannan lokacin su sai su ɗauka karatun musulunci yake koya musu ashe wata riwaya ce da na kalto ta daga bible ita yake zuwa musulmi sai a je a riwaya shine ba don Allah ya sa akwai malaman hadisi da Allah yake maki duniyar musulunci da su suka tsaya suka tace ba da mutane sun bauta wa Allah da yawa daga abin da ke cikin bible amma in ka dubi mutane jiminnar nasu in ba ka tace masu tacewa ba da yawancin mutane suna bauta Allah da wasu karatuttuka da ke cikin babul amma da larabci ne ka je ka karanta littafin at-tafsir wal mufassirin na sheikh az-zahabi ba al-imam az-zahabi ba al-sheikh az-zahabi wani babban malami ne a doktor az-zahabi ya rasu malamin kasar Masar ya yi littafi a tafsir wal na mujalladi biyu yana kawo irin waɗannan ainihin hikayoyi waɗanda asalinsu daga babu ne ce ga su amma an zo an fassara al da su to waɗannan mutane tabbatacce ba ka rinka alfahari da ya ɓatacce ne malaminka su malaman su malaman ɗariƙa ne su suka karantar da su su suka karbiya su ya za a yi malamin ɗariƙa ya karantar da kai karatu kuma ka zo ka zama malamin ahalus sunna in ba dan ahalus sunna sun zama daleji ba bid'a guba ce wadda in ka sha ta babu wata madara da za ka iya sha ka matse ta gaba ɗaya sai dai in sunan ɗan bid'a bai hauka ba amma haka annabi ya ce dan bid'a baya tuba hadisi ne sahihi yana cikin mu'jam tabarani al-kabir karanta littafin al-bid'a na salim ibn id al-hilali dan bid'a baya tuba in kaga an ce ya tuba dan bid'a ne a dama sama sama yake amma zunzurutin dan bid'a duk yadda ya ga ya ga yanzu mutum nawa ne suke izala suka koma dariƙar su amma suna nan har yanzu suna cewa su yan izala sai ga mutum ya tafi taron suna sai dan makali a lungu fito fili mana dama malaman ka ne su suka haife ka su suka kwa maka addini su suka yi ka da su kake alfahari dole ne duk inda ya tafi in yayi nisa yana da yana ganin darajar su sai dawo shi yasa wallahi sai kun san su yake karantar da matan ku a makaranta su yake karantar da ƴaƴan ku amma ba haka ne wallahi za a sha doguwar tafiya sai a zo a yi tifka mai tsawo amma ta baya duk ta warware dan bid'a ba shi da dan bid'a ba a barin shi magana a cikin jama'a dan duk magana da zai sai an hada da bid'a a ciki duk magana da zai sai bid'a ta fito mutum ne a ce shekarar shi 70 ya ne sai ya zo ya zauna cikin ƙasa Hausa duk yadda ya kware da Hausa akwai kalmar da bai isa ya ta daidai ba duk yadda ya kware da Hausa akwai kalmar da ba zai iya fadin ta daidai ba to kamar misalin dan bid'a zunzurutun dan bid'a a ce yayin shi zai zauna ya koya muku aqida aqida ku ta shiga uku Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa a cikin wannan hadisi aka ce yayin da annabi ya warware sihirin ya kanya sihirin da izinin Allah sai annabi ya ce inna Allah shafani Allah ya warkar da ni ashe sihiri ne ne cuta ce sai ya ce wa shifa'u inna ma yakunu bi raf'il illa ai waraka tana kasancewa ne ta hanyar ɗauke illa ɗauke cutar da ake da ita wa zawalin marar da kuma ɗauke rashin lafiyar fadalla ala anna lahu haqqan wa wannan sai nuna ashe tabbas akwai sihiri kuma tabbataccen abu ne akwai shi a duniya tun da gashi har abin ya ja manzon Allah zazzabi a jikin shi kuma yace Allah ya warkar da ni to wannan abin da Allah ya warkar da shi mece ce illa ce kamar kana jin ciwon kai ne sai likita yace tafi ka je ka sha panadol tafi ka je ka sha tafi ka je ka sha kana sha sai ka ce Allah ya warkar da ni a da kake fama da shi cuta sai wani zai ce ƙarya ne za ka yadda ce da gaskiya ne sanda take ihu kanka na ciwo da abu mu ga kan yana tsatsagewa ba sai kan ya tsage za a gani sai ya ce fahiya maqtu'un bihi Don haka wannan tabbataccen sihiri yanke abu ne wanda yake yanke akwai shi me yasa muka ce akwai shi sai ya ce ikhbarin lahi ta'ala wa rasulihi ala wujudihi wa wuqu'ihi saboda Allah da manzon Allah sun ba da labari akan akwai shi kuma yana afkuwa shi yasa muka yadda. mun gane wannan da kyau ko jama'a ku kiyaye wannan fa ita ce ka'idar da ake bi duk abin da ba daga Allah daga manzo Allah ban ka kai kai na abu ba kai ne ba in ka ce duk duniya baka bauta kowa sai Allah duk cikin mutane baka bin kowane annabi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam billahi ka yi gaskiya ba kai kuskure ba kai fadi ba kai tuntuban harshe duk limaman duniya ka ce baka ba su baka bin su amma suna nan alimamai Allah ya saka musu alheri Allah ya ji kansu amma difa ka ce manzon Allah kaɗai za ka kai kuskure ba kai laifi ba duk wanda ya maka rabbi manzon Allah ya mai rabbi da cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnar manzon Allah su kaɗai ne Allah ya lamunce in ka bi su da za ka bata da bayan haka duk abin da ka bi sabanin wannan ka bata tun makonnin da suka wuce muke ishara akan hadisin da annabi yake cewa annabi Musa da zai zo duniyar nan da ko na yana bin taura da ya bata hadisi ne sahihi haƙi ya rawaito shi annabi yake cikin annabawa kakaf ni ne rabon ba fa shehunnai ba ba waliyai ba ba wasu malamai ba ba a fara maganar shehunnai da malamai ba sai da sahabbai suka kare da tabi'ai da atba'u tabi'ina sannan aka fara magana wannan yana bin maliku shi maliku ya yake bi to kai ne aka ce daga kanka ta ɓaci sai ka bi mu kaga inda mutane suka bar addini su kenan abinda ba su aura amma liku yana da malamin sa'idu bin al-musayyib babban malami ne ya kai ya kawo ya yi amma imam malik bai taba cewa sunan nan na sa'idiyya ba da an taba shi karanta muwafa Allah ya ce manzo Allah ya ce to kai kuma yanzu sai ka zo kana bin malik imamu ahmad yake cewa karka bi ni karka bi maliku karka bi shafi'i karka bi auza'i karka bi abdullahi dan mubarak idan suka dauko ka duka dauko zage ka yi karatu ka ga inda kuke daukowa daga nan zaka dauko jama'a mun gane wannan da ke to amma ba baka karatu ba ko kuma yanzu daga baya ne ka ji wannan gyaran bayan ka ta riga ta dafi harshen ka ya riga zama dandara za a yi ba yadda za a iya da kai to nan ne sai kai ta kalidanci sai ka samu wani malami guda ka amince da shi akan addinin shi akan kawai shi shikenan in ya baka fatawa sai ka bi imamu maliku ne imamu shafi'i to anan ba kai laifi ba amma kana da halin da zaka iya zagewa ka tashi ka iya ɗaukowa daga inda suka ɗauko halin farko shine Allah ya sa da ranka da lafiyarka da halin ka je kai karatu ka zage mana kawai sai ka takwarkwashe a yanzu ba za mu kai ka masu ba amma kun fi su surutu kun fi su surutu kun fi su iya neman kudi kasuwanni duk wani lungu an mai da shi jan bulo an mai da shi sabuwar rumfa an mai da shi duk kun yi wannan amma a karatu da kuka yi kuma ku ba amma a alhadaratu gardiya western civilization bin turawa a wajen bin turawa kun fi su ku ci gaba kun kirkiro jirgin sama kun kirkiro kaza kun iya kaza amma da an zo addini sai ka ga mutum yana da master degree ko yana da phd a karatun boko yana alfahari kwakwalwar shi ya tabbatar ta waye fiye da duk yadda yake tunani wani ma saboda girman kai na ga duk garin su babu kamar shi saboda shi dan boko ne amma da an zo sallah sai saki hannu a sallah me yasa sai ce haka ba ga iyayen mulhai me yasa wajen wayewar kan rayuwa baka dauki irin na iyayenka ba in idan shi tunka ne shi ba zai tsaya tunka ba sai ya tafi polytechnic ya je iya kera jirgin sama ya iya kera kaza me yasa kai karatu ya fi na mahaifinka amma addinin musulunci sai ta kwarkashe shi ai ba zai iya ba da haka ne aka kashe addinin shi yasa wallahi matasa ku waje ka iya haddace alkurani insha Allah cikin shekara biyu shekara uku ka iya hadisi ka iya fiqh ka iya larabci ka iya kaza ka iya kaza ka iya kaza fata'khudhu min haythu akhadhu kai ma ka rinka ɗibewa daga inda suka ɗibo ka zage mana su din kana jin inda wannan tumasance suke yi da wannan zaman banzan kana jin imamu maliku zai zama maliku imam shafi'i kana zai zai zama shafi'i ahmad ibn hanbali kana zai zai zama zagewa suka yi ai su ma akwai ragwaye a zamanin su daga cikin sau'in su kaji sunan su kaji labarin su to haka kai ma yanzu in akhlatta ila al-ard in ka koma ka shanta ke shi nan ba wanda zai ji labarin ka dole addinin ka ya zama takalidanci ya zama kana ɗibowa rubabbe ne da ragurbi ne wanda ilimi dukka ɗibo ka ci a cikin ka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu don haka sai yake cewa mun yadda cewa sihiri yanke akwai shi saboda Allah da nazo Allah kuma da labari akan akwai shi kuma yana afkuwa wa ala hadha aqd al-ladina الذين bihim al-ijma'u yace akan wannan maganar da kaji mun faɗa duk wasu malamai da suka isa su kwance ko su kulla a cikin addini waɗanda da su ne ijma'i ke kulluwa to akan haka suke duk wani malami hamshaki da ya kai ya komo a cikin ilimi ya yarda cewa sihiri yana afkuwa a duniyar nan to dan an samu kamar yadda zaka zo ka ji dan an samu wasu baragurgi babu abin da za su hana sai ce wala ibrata ma attifaqihim tunda dai waɗancan manyan malamai sun haɗu akan afkuwar sihiri to da za a lura bi usalatil mu'tazila da ainihin bara gurbin mu'tazilawa wa mukhalafatihim ahlal haqq ba kuma za a lura da saba wasu da suka yi mabiya gaskiya ba tun da dai an samu manyan jiggan waɗanda da su ne ijma'i ke kulluwa a musulunci sun haɗu akan afkuwar sihiri a duniyar nan saboda Allah da manzon Allah sun tabbatar da haka to don an samu wani ba ta zane yanzu ya zo ya ce ƙarya ne aljanu zai shiga jikin mutum karya ne babu sihiri a duniya Karya ne aljanu zai magana duk wannan ba za a tsaya a dube shi ba bai san abin da yake faɗi ba ne qala al-imam al-qurtubi ya ci gaba cewa wannan yadda kaga ake wannan ka'idar shine in ka zo ɗauko doguwar magana a cikin littafi kaga tsawonta yayi yawa sai ka ainihin ɗakko ɓangaren sama inda kake so daga tsakiyar da kake so to duk inda ka zo sai karka rinka jona maganganun tunda ka ɗakko wannan daga wannan gaba sai ka karanta ka karanta sai kuma ka ga wasu gaɓoɓi da kake so ka ɗakko za ka tsamo su ka haɗa da can to kar ka haɗa kawai sai ka ce ƙala wato daɗin daɗawa kuma ya ci gaba da cewa wato ka nuna maganar doguwa ce ka taƙaita ta kenan to daga ƙarshe sai ka ce littafi kaza sai a je a duba sai a sha duk karatun gaba ɗaya qala al-imam al-qurtubi ya ƙara da cewa wa laqad sha'a as-sihru wa za'a fi sabiq az-zaman wa takallama an-nasu fihi haƙiƙa labarin sihiri ya yaɗu wa za'a kuma an ji shi a ina daga nan aka samo sunan al-iza'a rediyo saboda yana kai labari ko ina to za'a labari ya kai ko ina fi sabiqi zaman a zaman nan da suka wuce wata kallaman nasu fihi kuma mutane sun ta magana annon abin da yake nufi da mutane anan malamai malamai sun ta magana akan sihiri walam yabdu min as-sahabati wala min at-tabi'ina karin li aslihi musun asalin sihiri bai taba bayyana daga sahabbai ko daga tabi'ai ba inta bayani ya kare sai ce ka duba tafsirin qurtubi a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na 46 jama'a mun gane wannan da kyau to matsalar da take faruwa jama'a yanzu waɗannan maganganun da za a kawo a kawo a kawo yanzu waɗannan malaman da suke ta wani in ka tambaye shi kai kana cewa kai malikiya ne kai yanzu ka taɓa ganin tafsirin qur'ani ba wai ka taɓa karantawa ba ba ka taɓa mallaka ba ka taɓa gari sai ce a'a amma kuma wasu ne ke haɗuwa a ƙungiya kaza sai ka ji an fitar a rediyo ana cewa wai malaman ƙungiya kaza sun yi ijma'i Allah ya hada ku da Imam Shafi'i Imam Shafi'i shine malamin usulul fiqh farko da ya rubuta littafin usulul fiqh shi ya san me ake kira ijma'i ka samu wasu ɗan mutane waɗanda ba su kai su zama zunubin jahilan ƙasarsu ba wai waɗannan su ne za su yi ijma'i wai zai fito a ce wai an yi ijma'i kai saboda rashin sanin me ake nufi da ijma'i an taɓa zuwa wurin wa'azi mas'ala ta tazo kai zai malamai kamar guda biyar sai suka keɓe a bayan mai wa'azin ta mai wa'azi ba ta yi wa'azi da kaula ba su kuma nan wai ana ijma'i ya gaba ka ce to shi kenan malamai sun yi ijimai al'usuliyunat usuliyunat kenan al'usuliyunat wannan jam'i khufiyul mushkal jam'i ne ba maza ba ba mata ba ma'ana al'usuliyun usuliyun malaman ilimin usul kwararru kenan to waɗannan to su ba maza ba ne su ba mata ba ne jam'i ne khufiyul mushkal ijma'i al-imam ibn hazm zahiri a cikin littafin shi al-ihkam fi usul ahkam yace abkuwar ijma'i bayan sahabbai ma abu ne mai wahala yace saboda su ne ɗaliban farko da suka koyi karatu daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kaɗan ne kafin ya zan sun watsu sun yi gairuka za su iya haɗuwa akan matsala ɗaya a ce malaman duniya sun haɗu akan wannan matsalar domin su ne malaman farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin su mutu kafin su warwatsu garuruka sai suka haɗu suka ce kaza duk mun yarda da shi to sai a ce an yi ijma'i yace amma bayan waɗannan yace da awar ijma'i yace to wannan ka kawo wani abu ne da ba zai taɓa yiwa ba domin za ka iya haɗa malaman ƙasar ku akan matsala ɗaya Najeriya za ka iya haɗa malaman Najeriya akan matsala ɗaya ka dubi yadda Najeriya take yanzu za ka iya haɗa malaman najeriya akan matsala ɗaya dukkansu su fito su magana da baki ɗaya ba ka jin da aka ce shari'a ko wasu zindiƙan suka ce da su yarda ba malaman ne kuma su da naɗinsu da tarbi da komai da alkyanda da malaman mun fahimta za ka iya haɗa malaman yammacin afirka akan matsala ɗaya balle malaman afirka gaba ɗaya balle malaman duniya kakaf sai Ibnu hazm ya ce kaddara ka haɗa dukkan malaman duniya kakaf ina malaman aljanu kuma fa su ba malamai bane don haka imamu ahmad ya ce mudda'il ijma' kazib duk wanda ya da'awar ijma'i ƙaryace ne ka je ka karanta littafin al-ijma na shi ibn hazm ka gani duk abin da zai ce an yi ijma'i sai wanda ya zo qur'ani da hadisi yace dan babu wani babu wata matsala da aka hadu akanta wadda take sabanin al-qur'ani da hadisi yace in kuma akwai a kawo ta yace kuma babu wanda ya isa ya kawo ta zaka iya kawo matsala al'ummar musulunci ka sun hadu akanta amma babu wata aya babu wani hadisi akai kawai su haɗu su haɗu su saba ma alƙur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa mutane za su je su karatu ku je ku karatu kar ku bata kan ku lokaci ku cuci jama'a ku je ku ta haɗuwa da matsala a kaburbuka Allah ya kiyaye salisan malami na uku daga cikin jeran jiya malaman da ake kawo mana malam wahid bani ya ce qala al-maziri rahimahullah ta'ala al-imam al-maziri ɗaya daga cikin manyan malamai ne na fiqh Allah ya gafarta mishi yace as-sihru amrun sabitun sihiri al'amari ne tabbatacce walahu haqiqatun ka ghairihi min al-ashiya kuma yana da haƙiƙa ma'ana tabbataccen abu ne kuma yana wanzuwa a haƙiƙance kamar dai sauran abubuwa yadda ka sani kamar yadda ka san ana ruwan sama aiko ka san ana guguwa hadari na tasowa baka taba cewa karya ne ba ruwan sama a duniya ba haka ainihin kwatancen sihiri yake akwai shi a duniyar nan walahu asarin fil mas'ul kuma shi sihiri din nan yana da ta'asiri ga duk wanda aka yi sihiri in Allah ba da izini sai abin ya faru kuma ya mishi ta'asiri khilafan liman za'ama annahu la haqiqata lahu wannan magana sabanin waɗanda suka riya cewa sihiri ba shi da takamaimai wa annan nabi yattafiqu minhu inna ma huwa khayalatun batila suka ce ya kai abin da yake afkuwa ta wajen sihiri wato wasu khayalat wasu irin munanan tunani ne batattu na haƙiƙatar a waɗanda babu gaskiya a kansu kamar misali akwai mutumin da irin shi ya ɓaci in ya kalli wuri kamar tsandauri dutse ko kwalta ko fili in ran shi na ɓace sai rinka ganin abin kyama ya rinka ga kamar an jefar da kayan cikin ɗan adam kamar an fasa ƙwaƙwalwar ɗan adam misali kaga wannan khayalatu ɓataccen tunani ne kawai a cikin kwakwalwar shi ba haka bane abin wace. amma irin shi ya ɓaci da ya kalli inda tsandauri yake dutse ko falale ko wani abu sai rinka ganin irin waɗannan abubuwan kyama na mai haka to kaga wannan khayalatin batula to su waɗannan haka suka ce shi na sihiri haka ne Allah ya kiyaye malamin ce wa ma kara hunin zalika batilun abinda irin wannan malamin ya faɗi malamin duk da ke cewa sihiri din nan khayalat ne wato mummunan tunani ne kawai wannan maganar ita kanta maganar banza ce لأنه قد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم سجد الله أن سهري أتكلم لتافه شبه جرمه وأنه يتعلم كما الله يأتي هرما أنا قويشي وأنه مما يكفر به كما الله يبار العبار سوى شي سهرنا بدا أبن إن تزجينا إيش زي غم كافري وأنه مما يفرق بين المرء وزوجه كما تشوى شي سهرنا بدا أبو زين بأكي دي أنا بمتين تكالي شي دماتشي wa fi a cikin wani hadisi sahara nabiyyu sallallahu alaihi wa wa sallama wa fi hadisi sihirin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da aka ce an yi wa annabi sihiri aka ce annahu ashiya'u dufinat aka ce an ga wasu abubuwa ne da aka binne wa ukhrijat sai aka je aka cire su shin yanzu wannan za a ce babu wannan gasu da hudar dabino da abubuwa kamar yanzu ka ce ka ga kumba da ainihin wani nama da jini da kaza da gashi ka ciwo ka je ka lalata sai mutum ya warke sai wani yake ƙarya ne to wannan abin da aka ciro ƙarya ne ido ba ya gani ba ko ko tabaran hangen nesa aka sa sannan aka gani kowa zai iya ganin dai idan shi ba idan idan gunki bane ba haka to ga abu an ciro an je an lalata an rufe sai ce وهذه كلها أمور لا تكون ma لا حقيقة lahu. waɗannan al'amura baki ɗayansu al'amari ne da ba zai yi a ce sun afku ga abin da babu haƙiƙanin shi ba ba zai yi ba wa kaifa yi ta'allamu ma la haqiqata lahu ta yaya ne to za a iya zuwa a koyi abin da babu shi a haƙiƙanin shi ya jama'ar musulmi kamar magana da na fara mana makon da ya wuce yan boko da dama saboda zafin kai zafin kai na banza ba su yadda algoni na shiga jikin mutum ba su ma su kuma aƙida su ba irin ta waɗancan da wata gulawan ba su ba wani abu ne ke mace ke don karyatawa ba wai kawai suna ganin wannan tunani ne irin na mutanen da don haka da kayi mishi magana sai ka ga ya ɗauke eh, wannan ai abubuwa ne kaza kaza yana rena abin waɗannan irin abubuwan sai ka tambaye shi kai ne ka je ka karanta ya je ya karanta geography ya je ya karanta science ya je ya karanta economics ya je ya karanta mathematics shin yanzu mathematics ƙarya ne shin yanzu geography ƙarya ne a a gaskiya ne tun daga shi har an samu an je an koye shi an yi primary an yi secondary an yi diploma an yi jami'a an yi kaza har a ƙarƙashin wannan ilimi na kimiyya ka iya gano a haɗa kaza da kaza ya fitar da kaza in an haɗa kaza da kaza zai maganin kaza shin waɗannan abubuwan ƙarya ne to wannan sihiri ne haka ake zuwa ake koyan shi to wannan irin muguwar aƙidan ta ɗan boko da ita ake bi ake fatattaka su yanzu mafi yawanci ɗan boko da haka ake lalata su dama shi da yadda da sihiri da an yi mishi magana zanzaran ƙarya da goti ne a kwankwason shi kaza kaza kaza kaza shi kenan wani yana zuwa sai ya je sai ya mishi sihirin tafriq ya je asirin da zai raba shi da wannan ofishin nashi ko ya raba shi da wannan mukamin nashi ko kuma ya yi mishi ainihin asirin da zai zan zai kyamatu da duk inda ya tafi duk inda ya tinkara sai zama abin kyama balle ma bukatar shi da ya je ta biya me yasa ga abu hakikanin shi amma kawai ya ɗauki wata sakaryar ƙwaƙwalwa ta shi ya ƙaryata abin to da haka sai a yi amfani da wannan abin sai a je a yi ta lalata su a yi ta lalata su yanzu kamar yadda a shekul allama muhammad Nasiru din albani yake faɗi a cikin littafin attawassulu tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu yace babu wani zamani wanda ainihin sihiri ya fi ta'asiri tun bayan zamanin su annabi Musa da annabi Isa a irin wannan zamani domin zamanin annabi Musa zamani ne wanda sihiri yake ci zamanin annabi Isa zamani ne wanda dabo da bori da bokanci da tsibbu suke ci shi yasa Allah ya turo annabi Musa da mu'jiza wadda ta karyata sihirin masu sihiri Allah ya turo annabi Isa da mu'jiza wadda ta karyata dokanci da tsibbin masu tsibbu a wannan gonar filili ya mutu ba da daɗe ya mutu yace shekaru kaɗan da mutuwa ba za mu zo da tarihin shi kasaitaccen doka ne da dama wasu malamai a ƙasar nan da wasu mutane sun rinka zuwa don su tabbatar da abubuwan da yake rubuta a shi kana zuwa wurin shi zai faɗa maka duk matsalar da take ga rayuwarka tun daga ran da aka haife ka har komai da ya shafe ka kuma babu wanda ya gaya mishi sai dai aljanun da Allah yake cewa yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibuna me ya dame ka kaza ne sai ya ce ga abin da ya dame ka ga kaza ga kaza ga kaza ga maganin abin gashi gashi gashi gashi kafetaccen doka ne kuma ƙwararre ne a wajen harshen larabci da ilimin sihiri kwararre ne akan haka kasan masar duk an san shi ya rubuta littafai sun fi saba'in akan tsafa tsafa da sihiri to yanzu sai ka ce wannan babu mutum nawa abdul fattah tohi ya ainihin haukatar mutum nawa ya kashe mutum nawa yawa kaza mutum nawa yawa kaza to shi kenan sai ya zama duk waɗannan abubuwan sai a ce babu su shi yasa ya kamata baki ya rinka sanin abin da zai faɗi Allah ya kiyaye qala shi dai wannan ainihin malami al-imam al-maziri yace وغير بعيد في الأقل أن يخرق أن يخرق الله تعالى العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساهر yace ba abu ne wanda hankali zai ainihin nesanta daga ya ɗauka ba Allah maɗaukakin sarki ya tsaga wata al'ada ya kawo wani kawarik al'ada ya kawo wani abu wanda zai tsaga ya saba wa abin da aka sani ta hanyar wata magana da za a yi furuci da ita yadda aka shirya ta ko kuma yadda aka jera wasu abubuwa a ɗakko hudar da a ɗakko kumba a ɗakko gashi a jera ko kuma a cuɗanya wani abu mai ƙarfi sai a tsara shi kuma wannan abin ya yi tasiri to wannan ba abu ne wanda ainihin wato hankali kwakwalwa ɗan adam za ta ki ɗauka ba ya ce ta yadda yake wannan irin abin ya zama babu wanda ya san shi sai ɗan sihiri ya ce wannan ba abu ne wanda zai gagara ba misali yanzu ka je ka samu wanda ya karanta ilimi na medicine wanda ya je karatu a kan tibbiya aikin ainihin wato pharmacy aikin likitanci aikin haɗa magunguna sai ce in aka ɗauko darbejiya ganyenta in aka hada ta da kaza aka daka ta wanda yake da cuta kaza wannan ainihin magani da aka hada zai magani shi da zaran ya sha sai ka ga harawa yana yin harawa sai ka ga ya warke shin yanzu wannan abu ne da hankali zai dauka hankali zai iya ɗauka kuma ya zama ba wanda ya san wannan sai ne irin wannan ilimin abin da su suke cewa nan yake musu rabbi shi ne su suna cewa ne ai in dai dan a haɗa kaza da kaza ne a yi wani furuci haka ya faru me yasa kowa ba zai iya yin hakan haka ta faru ba to kowa ya sani ne yanzu misali in aka ce a haɗa darbejiya sai ce da wani sinadari to ka san sinadarin to ɗan sihiri sai ce a haɗa ƙumbar mutum da takalmin shi ƙafar hagu da gefen ainihin hular shi a ɗauko gashin shi a haɗa in ana haɗawa zai mutu sai ka ce to ai kai ka haɗa bai mutu ba ai akwai abubuwan da saka ya maka na surkunna da suke yi zuwa ga aljanu da kuma wasu sinadaran da ake haɗawa to ai ba abu ne wanda hankali zai iya ɗauka ba a ce ba wanda ya san haka sai shi dokar a haɗa kaza da kaza kuma abin da faru ai ba abu ne wanda hankali zai ki ɗauka ba tunda kowa akan harkar shi ko akan sana'ar shi zai iya samun wata ƙwarewa in ya so wasu abubuwa da yake amfani da su sai ya faɗa maka in bai faɗa maka sauran ba in ka je ka ɗabbaka waɗancan sai su kici ina fatan mun gane yanzu kamar yafin da suke cewa yau wani ya ɓata maka rai tafi ka je karanta yafin ka ga zai mutu ba zai mutu ba ashe ba yafin ba ce. tabarni ake samu sababbi kar tabarni sakar hannu sai shi wannan boka sai tsirara haihuwar uwar shi sai zauna kan tabarnin nan sai a zauna a cikin soro ko a falo ko a zaure ko a daki haka ya rufe sai ya zo yana karanta wasu zikirori waɗannan zikirori da zai rinka karanta ba za ka rinka jin abubuwan da yake faɗi ba amma can sai fara da yasin ko kuma ya cika da ita sai a ce an ja yasin wane ya mutu amma a wannan wuri ka karanta cewa yana cikin ladabin karatun alkur'ani ka zauna tsirara babu ashe kaga ba ko an jaya sun din ko ba a jaya sun din da babu abin da za ta kara ko ta rage a cikin wannan harkar wannan surkullan nasu ne ke kashe mutane Allah ba su izini jama'a mun gano wannan amma me ake cewa mu nan anguwar har malam mai yasun ana da shi cewa ake yasin ake ja ba yasin suke ja ba akwai abubuwan da suke yi wanda yake na kafirci ne waɗannan abubuwan su ne suke kaiwa ga su kusanci waɗannan manyan aljanu in suka kusanci manyan aljanu da waɗannan kalmomin wannan babba ko waɗannan manyan aljanu sai su turo wasu ƙananan aljanu sai a zo a shaƙe wannan mutumin da ake so a kashe sai a ce an waye gari daga jan ya sun ya mutu ai asarimin battar aka ce ko fi tasaddi min saharatil ashrar takobi mai kaifi wajen tunkara masharrantan bokaye sai sa duk wani bokan Allah zo a firin shi to a hankali duk za ku ga an bi su ɗaya ɗaya ɗaya da izinin Allah duk sai an tone a firin su duk wani boka da kake ganin shi kana ahlus sunna wa kana dan shakka shi karama Allah ka zama munafiki wallahi ka zama munafiki boka ka san boka ne kace mishi karama Allah ka zama zindiki akwai wata karama da za a gaya mashi gaya mana ina ne Allah ya zo faɗan bokayen nan na zamanin fir'auna ya kira su da shehunnai dan ne ne mutane suna kafirci za a rinka jin shakkar su to amma matsalar imamu ahmad yake duk sanda kai kaga kana tsoron wani ɗan bid'a kai ma akwai bid'a a ranka na annabi ne ne yace yace summa tuduni wala Ya yace ku haɗu duk baki ɗaya da shehunnan ku da gumakanku da waliyanku duk ku nuna makirci yace kar ku saurare ni ko kaɗan ba wani magani da zaka sha ba wani ka dogara ga Allah in eh, shi kenan ka samu yaqini wallahi tallahi duk wanda ya saba ma Allah zaka iya tunkare shi da bakar magana da jar magana da koriya da algasa da kowace iri kuma wallahi ka je kai bismillah kai ka fada kan gaban ka ka kwana lafiya ko mafarki da zaka yi sai dai kana ganin alheri ka mafarki kana tafi kudi ko kuma ka tashi zaka tafi Saudiya a jirgin sama ba abin da zaka gani sai alheri yace nan shahada min al ajsami ma huwa qattalun wanda duk ya ainihin taba gano wasu abubuwa na daga irin abubuwan da suke da jiki kamar magunguna ko saiwa ko itatuwa abubuwan da suke kattal masu kisa kasumin kamar sammu kamar abin da yake da guba kamar mutum ya samu tiya ai ka taɓa ganin tiya ai tiya mujassad ne yana da jiki kana iya ganin shi kana iya taba shi sai ce wa ma huwa muqsim kal adniyatil harra da kuma abubuwan da ainihin ko muskin da kuma abubuwan da ainihin wato suke kamar shaƙe mutum kamar magunguna waɗanda suke alharra kamar a ce an samu wani magani wanda yake mai zafi da zarar ka sha shi sai ainihin ka wuce sai ka mutu wa ma huwa musahihun haka kuma wanda ya taɓa ganin duk wani magani wanda yake maganin cuta ya gyara wa mutum jiki kan adwiyati mubadda lil marad kamar magungunan da suke ainihin eh, rusa cututtuka lil marad na cututtuka lam yastab'id fil aqali to wannan mutumin duk da ya taba ganin irin wannan guba ko maganin da ke rushe wata cuta to ba zai taba nesantawa a cikin hankalin shi ba an yanfari da sahiru da ilmin akan cewa to ɗan sihiri ma zai iya kaɗaituwa da wani ilimi ainihin wato tsayon wanda yake shi wannan ilimi akwai karfi tare da shi kattalatin kuma wanda yake kisa au kalamin ko kuma ba zai musa cewa dan sihirin nan yana da wata irin magana wadda take muhlik wadda ita kanta tana iya hallaka mutum au ya addi ila tafrika ko kuma yana da wata magana da in ya faɗe da za ta kai zuwa ga ainihin wane rabu da wance ko wance ta rabu da wane ko wane rabu da wane in ta haice bayanin ya ƙare ka karanta littafin zabi muslim a cikin juz'i mujalladi na hudu shafi na biyu da da ashirin biyar. abinda malami yake cewa in ka ce yaushe za a ce dan sihiri zai iya kashe mutum yanzu ka je ka samu tiya da ake kashe kyankyaso da kudin cizo da shi ka samu galan guda ka shanye daga daren za ka yi musu akan yana kisa ko yana tsinka hanji ka dubi maganin ainihin kudin cizo da ka fesa sai ka waye gari duk kudin cizo sun mutu wanda duk ya san irin waɗannan yaushe zai nesanta cewa akwai wani abu da ɗan fi'ili zai iya haɗawa ya kashe mutum ai babu musu akan haka Allah madaukakin sarki ya shigar da mu